rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Zainab Ibrahim ke farin cikin sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashen Hausa Radio France International Arfai. A yau dai shirin rayuwata ya yi duba ne kan ci gaban da aka samu a ɓangaren ma'aikata maza da mata da suka yi ritaya kan batun rashin samun haƙoƙinsu na kammala aiki. Muka kuma leƙa jihar Nejan Najeriya, inda gwamnatin jihar ta fitar da naira biliyan 25 domin fara biyan kuɗin fansho da gratuity ga tsoffin ma'aikatan jihar waɗanda ke bin ta bashi. Wannan dai ya biyo bayan kai ruwa rana da aka riƙa yi tsakanin 'yan fansho da ƙungiyoyin ƙwadagon jihar dangane da biyan haƙoƙin sabbin ma'aikata waɗanda yawancinsu sun wuce shekara goma da barin aiki amma ba su samu kuɗaɗensu na sallama ba. Ƙungiyoyin ƙwadago da 'yan fensho sun bayyana kuɗin da aka fitar domin yin wannan hidima a matsayin mafi girma a tarihin jihar, inda suke cewa ba a taɓa fitar da makudan kuɗaɗe da yawan su ya kai naira biliyan 25 ba da sunan biyan haƙoƙin ma'aikata. Shirin rayuwata na yau ya yi duba ne kan wannan batu. ganin cewa a shekara biyu da suka wuce mun kawo muku yadda 'yan fansho suka gudanar da zanga-zanga a gidan gwamnatin jihar da ke mina kan rashin biyan su haƙoƙinsu tsawon shekaru kuma baƙinmu sun haɗa da hajiya halima ahmad aboki ɗaya daga cikin 'yan fanshon da aka biya sai kuma alhaji ishaku salihu indagi shugaban ƙungiyar 'yan fansho na jihar neja amma kafin nan bari mu saurari rahoton da wakilin wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya haɗa mana a kai. Rayuwata. Wannan mataki da gwamnatin jihar ta ɗauka ya faranta wa tsaffin ma'aikatan waɗanda galibinsu suka cire tsammanin samun haƙoƙinsu a irin wannan lokaci. Biyan wanda aka tsara gudanarwa a rukuni-rukuni, an biya rukunin farko da na biyu yanzu kuma an shiga na uku. Malam Yunusan Dako na daga cikin tsafin ma'aikatan da aka biya. Muna cikin nima yanzu na hakan gaskiya ka gan kame tsadar rayuwan nan a lokacin da ce mun samu kuɗi ka kasan da mun bubuwa da kuɗi amma mm. yanzu da shi Allah ya ka wannan fama gwamna ba kuma zai biya mu to ai sai mu sha alhamdulillah tunda muna da rai da lafiya. Shi ma dattijo Muhammad Kudu wanda ya ce ya yi ritaya tun shekarar 2016 ya bayyana mana cewa. Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kamar ni na yi ritaya tun 2016 muna ta jira muna ta jira so gratuity ake biya tukuna kuma other issues like arrears and amma an ce ana so gratuity kai kowa da kowa so muna fata a ci gaban are a gama su ma tsaffin ma'aikata mata ba a bar su a baya ba wurin bayyana ra'ayinsu wannan dattijuwa da ita ma ta karbi nata ga abin da take cewa Funana Modukwe Oyegoke Funanaya Peter Nazomina na Karba Balance of the Gratuity ta san lokacin da mu mun yi ritaya din na mun shiga new pension scheme kaɗan da aka ba mu lokacin nan bai kai komi ba amma yanzu mun gode wa gwamnan Bago da ya tuna da mu. Shugaban kungiyar kwadago na jihar Comrade Idris Lafeni wanda biyan kuɗaɗen sakamakon gwagwarmayarsu ne ya ce wannan shine karon farko na fitar da irin wannan makudan kuɗaɗe don biyan haƙoƙin tsoffin ma'aikatan a jihar neja a lallai ba a taɓa samun gwamnati da ta saki irin wannan kuɗin gaba ɗaya cewa a biya ba to ko a ce kashi goma a cikin kashin kuɗin da ya saka ba ta ba samu ba ƙungiyoyin ma'aikata da na 'yan fansho sun yi kira ga gwamnatin jihar da ta ƙara himma wurin cika alƙawuran ta ɗauka na inganta rayuwar ma'aikata da na 'yan fansho RFI to an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da rahoton nan yanzu sai hirarsa da Hajiya Halima Ahmad Aboki ɗaya daga cikin tsoffin ma'aikatan da aka biya. Eh, ina daga cikin wanda aka biya su amma gaskiya bilhaki abin da aka biya ni inda dai za a bi levelin da muka sauka da shi gaskiya ba abin da nake expecting kenan ba to amma alhamdulillah. abin da muka samu Allah ya musu albarka shekara nawa shekara kusan tara kenan ba a biya ba yanzu mun zo mun samu ai ba kaga ba wani complain gaskiya ni da ne ritaya ma ban ma fara karban pension ba sai da ne shekara biyu cir da na cika shekara biyu cif to shine aka soma biya na pension kuma pension din aka biya ni zalla abin shi na wata daya har yau ba wani magana akan arrears so amma alhamdulillah abin da muka samu Allah ya musu albarka shi kuma wannan gwamna Allah ya saka mishi da alheri Allah kuma ya taɓi zuciyan shi ya sake waiwayo mu a biya mu cikon kuɗin. Pension ka yana tafiya kowane wata muna samun daidai. Ya rayuwa ta kasance muku a lokacin da kun gama aiki kuma kuna ta jiran a fara bin ku haƙoƙinku kuma ba a biya ba. An sha wahala ba zan ɓoye maka ba. Wallahi wallahi an sha wahala ma baka tashi tausaya ma pension sai mun haɗu gurin da ake cewa a zo ana so a mana capturing. Wallahi mun sha zubar da hawaye inda muke ganin colleagues dinmu wasu sun makance wasu ma mental problem wasu an kwaso su a wheelchair an sha wahala ba zan boye muka ba wallahi an sha wahala to amma ai ubangiji ya ce fa inna ma alusir yusra na ma alusir yusra komin zafin wahala akwai inda Allah zai sauko mana da sassauci amma wahala kan ba a maganin shi wannan kuma yanzu wahalan da ake ciki na rayuwa masu aiki ma ya taɓe su balle fenshina kasuwa ɗaya muke zuwa guri ɗaya muke cefane da su to nawa ne fenshin din namu da zai ishe mu sai dai maneji alhamdulillah ba za mu ce ma Allah komai ba tunda an ma ka tashi kana da ranka da lafiyan kama ai shi ma babban arziki ne wasu ga kuɗin ma ba lafiya wasu ga kuɗin ba ran an tafi madalla an gaishe da Abdul Diwan da wakar godiya ga Allah daga tarayyar Najeriya ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin rayuwata da Alhaji Ishaku Salihu Indagi shugaban ƙungiyar 'yan fansho da ke jihar Nejan Najeriya. Mun gamsu da yadda al'amarin ke tafiya yanzu kuma mun ji daɗi da yadda shi gwamna ya dauki wannan al'amari. A halin yanzu haka wallahi yadda muke samun yabo da juriya da aikin da muke gani yanzu aikin na tafiya daidai kuma mu yaba ma masu yi aiki mu yaba ma gwamna Allah saka musu da alheri inda muna samu irin wayannan ne tun daga baya ai ba za mu samu da matsala na yunwa da fatara ga tsofaffin namu ba. Zuwa yanzu kamar mutane nawa ne aka biya sannan kuma a ina aka kwana kan wannan batun na wato sauran haƙoƙinsu da ba a biyan ba shin bayan an gama da wannan za a ci gaba? Alhamdulillah tun da aka shiga batch 2 din nan koko batch suna so su shiga batch 3 a batch 1 din muna da almost uh, 300 plus wannan kuma nan laka gamta kuma muna da 295 so kana ji cewa in an haka hada za mu samu dubu almost 700 a halin yanzu haka tun da dg ya shaida mun cewa suna a halin zaka suna preparing na bat 3 a kuma a batch suke biya na dg ba akwai kudi ce akwai kudi da za biya to muna zaton cewa ba za mu iya sani cewa ga adadin nasu washe dai sun gama batch 1 batch 2 batch 3 batch 4 because they want to take it in batches kamar yadda gwamnati ta ce wannan kuɗi da za ta biya na tsaffin ma'aikata na tsawon shekaru 21 shin an taɓa yin irin wannan a tarihin gwamnatin jihar niger hakika tun da niger state kenan ba ta ba sa kuɗi a kan pension ko gratitude a irin wannan ba shekaru da yawa ke yanzu ka yi ritaya baka samu gratitude ka ba gashi nan allah ya zo ya kawo rana guda muna kuma so ya ci gaba da biyan gratitude nan da kudin fenshiniya wayannan ga ku yan uwana kuma da suke kasa a kuri da muka yi zuwa yanzu kuma allah ya so ya kawo lokacin jin daɗi yanzu mu ta yin akuri komai zai yi kyau da ikon allah tattaunawar ismail karatu abdullahi kenan da alhaji ishaku salihu indagi shugaban kungiyar 'yan fansho da ke jihar nejan najeriya kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya a gare ku masu saurare. ya kuke kallon matakin da gwamnatin jihar Neja ta ɗauka na biyan tsoffin ma'aikata haƙoƙinsu bayan shafi tsawon shekaru suna bibiya? Ya lamarin yake a inda kuke wani kira ko shawara kuke da ita ga mahukunta kan wannan al'amari muna dakon ra'ayoyinku. a madadin sashen Hausa Radio France International a Rafai musamman wakilinmu daga Neja Ismail Karata Abdullahi Zainab Ibrahim ke cewa mu huta lafiya.